صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Litini. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ni lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. bayansa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na rayuwa. daga nan kuma sai shirin na dokokin zamantakewa sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 28 ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 17 ga watan zulkeda na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata rana irin ta yau wato 28 ga watan yuni na shekara ta 1957 babbar cibiyar musulmin kasar amurka ta fara gudanar da aikanta a babban ginin ta da ke birnin washington fadar mulkin kasar amurka musulmin kasar amurka ne dai da kansu suka gina wannan cibiya domin gudanar da harkokinsu na addini a cikin cibiyar akwai masallaci da makaranta da kuma ɗakin karatu hakanan kuma musulmin suna gudanar da shirye-shirye da dama na wayar da kan jama'a dangane da addinin musulunci inda ake gayyatar musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba domin halartar waɗannan tarika wanda hakan ya sa wasu amurkawa waɗanda ba musulmi ba suka musulunta saboda bayanan da suke ji a wannan cibiya dangane da addinin musulunci yadda yake koyar da ɗan adam jin kai da tausayi da kuma taimako da kuma kallon dukkanin 'yan adam a matsayin mutane ba tare da bambancin launin fata ko yare ba da ƙarshe masu ware kukun san cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan yunin shekara ta 2006 sojin isra'ila suka fara kaddamar da wani farmaki ta sama da ƙasa akan al'ummar yankin zirin gaza da suka mame dalilin waɗannan hare-hare dai shine kashe sojojin yahudawa da kuma kama guda ɗaya da mayakan ƙungiyar hamas suka yi kwanaki uku kafin fara kaddamar da har-haren a waɗannan har-hare dai yahudawan sahiyuniya sun kashe Falasinawa masu tarin yawa kuma kama 'yan majalisa da jami'an gwamnatin Falasinawa daga ɓangaren hamas a wannan farmakin ne dai sojojin yahudawan isra'ila suka kama Falasinawa fiye da dubu goma suka jefa su a gidajen kurkuku sai dai har zuwa ƙarshen yakin sun kasa gano inda hamas ta ɓoye sojin yahudawan guda ɗaya wanda take tsare da shi Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Masu sauraro Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. kungiyar hezbollah ta yi allah waje da har haren amurka a kan sansanonin dakarun sa kai na kungiyar hashidu shabi kan iyakokin iraki da syria gwamnatin kasar sudan ta yi lalemar harbin da matakin amurka na mayar da alaka da kasar ta sudan bayan kungiyar taliban sun sake mamaye wasu yankuna a arewacin kasar afghanistan Tun kuma ga cikakkun labaran da ke da ke ƙungiyar hezbollah a ƙasar labanan ta yi allah wadda daga kawasan murya dangane da hare-haren da jiragen yakin amurka suka kaddamar a daren jiya a kan sansanonin mayakan sa kai na al'ummar ƙasar iraki na hashid sha'abi kan iyakokin ƙasar iraki da Siriya. inda mutane hudu daga cikin mayakan sa kai na al'ummar kasar Iraki suka rasa rayukansu ƙungiyar hezbollah ta bayyana waɗannan har da cewa shige ne a cikin ƙasar iraki wanda ya yi hannun riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa game da kuma kungiyar ta ba da irin matakin da al'ummar kasar iraki suka dauka da kuma gwamnatin kasar na yin allah dai da hakan hakanin kuma kungiyar hezbollah ta kirayi dukkanin al'ummar kasar iraki da su kara zama tsintsiya daya maɗaurin ki daya wajen fuskantar duk wani shishigi na kasar amurka akan kasar su gwamnatin kasar sudan ta yi habin da matakin gwamnatin amurka na mayar da alaka da gwamnatin kasar a lokacin da ministar harkokin wajen kasar sudan ta ziyarci ofishin jakadancin kasar amurka da ke birnin khartoum ta gana da karamar jakadiyar kasar amurka a kasar sudan din ambar basket inda ta bayyana mata cewa gwamnatin amurka ta mayar da alakata ta diplomasiya tsakaninta da gwamnatin kasar ta sudan inda halin yanzu bangaren biyu za su ci gaba da gudanar da ayyuka kamar yadda suka saba a shekarun da suka gabata kafin gagabawa kasar ta sudan takunkumai a nata bangaren ministar harkokin wajen kasar ta sudan ta laili marhabin da wannan mataki inda ta bayyana cewa sudan a shirye take domin ci gaba da gudanar da ayyuka tare da kasar amurka gwamnatin kasar amurka dai ta janye sunan kasar sudan daga cikin jerin sunayen kasashe waɗanda take kiran su da kasashe masu ɗaukar nauyin ta'addanci a lokacin da kasar ta sudan take mara baya ga ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa baya ga kuma gwamnatin amurka da wasu daga cikin kasashen larabawa musamman ma dai saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun tilasta kasar ta sudan kulla alaka da isra'ila wanda hakan ne ya sa amurka ta sha alwashin karfafa kasar ta sudan ta fuskacin tattalin arziki da kuma harkokin kasuwanci kamar da kuma a yau ta sanar da cewa ta mai da hulɗoɗinta na diplomasiya da kasar ta sudan to jama'a masu rika da sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a ci gaba da dauki ba daɗin da ake yi a tsakanin dakarun gwamnatin kasar afghanistan da mayakan kungiyar taliban mayakan taliban din sun sake kwace wasu yankuna a arewacin kasar ta afghanistan a rahoton da kamfanin dalancin labaran ikna ya bayar mayakan kungiyar taliban a kasar afghanistan din suna ci gaba da kara tsananta kai hare-haren su a yankunan arewacin kasar inda ake ci gaba da yin artabu a tsakaninsu da kuma dakarun gwamnati rahoton ya ce mayakan na kungiyar taliban suna yin amfani da manyan makamai a gumurzin wanda hakan ya sa alatai da dakarun gwamnati suka ja da baya a wasu yankunan inda su kuma mayakan na taliban suke ci gaba da mamaye yankunan da dakarun gwamnati suka janye daga cikin garuruwan da taliban ta mamaye daga jiya zuwa yau akwai garin ando da kuma khan chaharbag wanda dukkanin su suna cikin gundumar faryab da ke arewacin kasar ta afghanistan wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da amurka ta sanar da cewa tana shirin kwashe sauran ragowar dakarunta da suke kasar afghanistan wanda yawan su ya kai sojoji 2,500 shugaban kasar amurka joe biden ya bayyana cewa zai janye sojojin amurka daga kasar afghanistan ne daga nan zuwa ranar 11 ga watan satumba na wannan shekara da muke ciki da dama daga cikin masu bin diddigin lamarin dai sun yi imanin cewa bayan kwashe tsawon shekaru goma da amurka ta kaddamar da hari a kasar afghanistan da kuma mamaye kasar da sunan kawo ƙarshen kungiyar taliban bisa zargin kungiyar da baiwa osama bin laden mafaka yanzu dai babu wani abin da amurka ta haifarwa kasar ta afghanistan in banda rashin tsaro da kuma jefa rayuwar mutanen kasar cikin mawuyacin hali karamin ministan man fetur na tarayyar najeriya ya sanar da cewa an gano iskar gas mai tarin yawa wanda ya kai tiriliyan 206 na ma'aunin cubic a lokacin da ake neman man fetur karamin ministan na tarayyar najeriya ya bayyana cewa kasar tana iya gano wani karin iskar gas ɗin wanda zai iya kai tiriliyan 600 wanda za ta yi amfani da shi wajen bunƙasa harkoki na cigabanta gidan radiyon faransa ya bayar da rahoton cewa karamin ministan mai na najeriya ya bayyana cewa sun tsinci da ne a kala wajen gano arzikin iskar gas din a lokacin da suke fafutukar neman karin man fetur abinda zai taimaka wa kasar wajen rage dogaro da man fetur wajen komawa amfani da iskar gas ta hanyar girki da kuma motoci da kuma masana'antu ministan ya ce najeriya na kan turbar ci gaba bayan fara amfani da gawayi zuwa man fetur a shekaran baya-bayan nan yayin da yanzu kuma ta kama hanyar rungumar amfani da iskar gas domin magance matsalolin samun makamashinta ministan ya yi watsi da masu sukar kasar akan ci gaba da dogaro da wannan arziki a daidai lokacin da kasashen duniya suke amfani da sabbin dabaru waɗanda suke samar da makamashi wanda ba sa gurɓata muhalli inda ya bayyana cewa sannan a hankali kasar za ta bunƙasa waɗannan hanyoyi wanda za ta kai ga zuwa ga matakai na samun ci gaba kamar yadda kasashen da suka samu ci gaba suka kai ga irin waɗannan matakai bayan kwashe tsawon shekaru to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to a gaida abdullahi salihu usman katsina dauke da labaran duniyar To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban da kasashe daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya. To cikin yan makonnin nan dai batun ayyukan ta'addanci da ya addabi Najeriya musamman ma dai yankin arewa maso gabacin kasar ya sake daukan wani sabon salo bayan tabbatar da mutuwar shugaban kungiyar Boko Haram Abu abubakar shekau da kuma naɗa wanda aka ce shine zai gaje shi a bangare guda kuma sai ga batun sanarwar wani shiri na haɗin gwiwa da aka yi cimma tsakanin ƙungiyar boko haram ɗin da ƙungiyar aswap waɗanda suka kashe shekau ɗin. To wannan batu dai shine abin da shirin namu zai yi dubi kansa danganin menene hakikanin abin da ke faruwa menene makomar ƙungiyar ta Boko Haram da ayyukanta a bayan shekau ɗin sannan yaya kuma sabon kwamanda ko kuma shugaban ƙungiyar Boko Haram ɗin wanda aka sanar ya yake da kuma yaya yanayin lamarin zai kasance. bugu da ƙari kuma kan yaya wannan haɗaka da ta gudana tsakanin ƙungiyar boko haram ɗin da su waɗannan ƙungiya ta iswap to waɗannan dai sune abubuwan da insha Allah za mu dubi a cikin shirin namu da haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. kuma saurari barka mu da sake saduwa. A kwanakin baya ne dai kungiyar Boko Haram da ke Najeriya ta tabbatar da mutuwar shugabanta Abubakar Shekau wanda majoyi suka ce ya mutu ne sakamakon rikici tsakaninsa da bangaren ISWAP da ke adawa da jagorancin nasa. Wani faifan bidiyo da sabon kwamandan kungiyar ta Boko Haram mai suna Bakura Mudu ya fitar da harshen Larabci ya buƙaci kwamandojin bangarorin da ke adawa da jagorancin Abubakar Shekau din da su ci gaba da biyayya duk da rashin shugaban nasu. saboda kuwan lamarin da ke nuna da cewa dama akwai baraka a tsakanin 'yan kungiyar wanda haka ne ma haifar da ita wannan kungiya ta iswap din har kuma suka zo suka yi abin da suka yi To masu sa ido kan rikicin kungiyar ta Boko Haram da na kallon mutuwar Abubakar shekau din a matsayin wadda za ta bude wata sabuwar kafa da kuma kofa na ta rikici a tsakanin su sakamakon tasowar ita wannan kungiya ta ISWAP din da kuma illar da take ci gaba da yiwa jama'a a yankin arewa maso gabaci din. Wasu majoyin da sun tabbatar da cewa har yanzu dai akwai rikici na cikin gida a tsakanin yan kungiyar ta Boko Haram. To shi da sabon shugaban da aka sanar da shi din wato Bakura din na daga cikin kwamandojin kungiyoyi wato kungiyar ta Boko boko haram da ke kai hare-hare a yankin tafkin kogin chadi inda ake fama da matsalar tsaro ah, da kuma kan yakoki na yankin To me mutuwar Abubakar Shekau din take nufi ga kungiyar ta Boko Haram sannan da kuma a ci gaba da ayyukan ta'addancin da take yi? Yaya makomar kungiyar za ta kasance karkashin jagorancin bakuran? Shin ma wane ne shi kansa wannan bakura din? To waɗannan batutuwa din daga cikin abubuwan da zamu tattauna da bakonmu a zauren. Wato Dr. Kabiru Adamu masanin harkokin tsaro a Najeriya kana kuma shugaban kungiyar eh, kamfanin nan na Bacon Consultants da ke Abuja. Ato Dr. Barka da zuwa filin namu da fatan tana cikin ƙoshin lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to dakta kusan ana iya cewa a halin yanzu dai shekau ya mutu bayan faifan bidiyon da 'yan ƙungiyar boko haram din karkashin jagorancin shi bakura din suka fitar da kuma bayyana shi a matsayin sabon shugaba to a matsayinka na masani kan harkokin tsaro wani tasiri kake ganin cewa mutuwar shekau ɗin za ta yi ga kungiyar ta boko haram da kuma ayyukan da take na ta'addanci a wannan yankin mutuwar abubakar shekau na farko dai dole ne mu jaddada cewa a tarihin kusan ta'addanci har dai wannan na wa'inda ke ikirarin jihadi ba a taɓa samun mutum ba wanda ya daɗe yana shugabancin ƙungiya kamar shi shekau duk da ƙoƙarin da ita gwamnatin najeriya ta yi da kuma ma ƙasashe na duniya wayanda suke yaƙi da ta'addanci misali ƙasar amurka ta sa eh, dala miliyan bakwai a kansa kan cewa duk wanda ya kawo mata bayanai ko ya taimaka mata wurin kama shi za a bashi wani kaso ko duka daga cikin wannan haka ita ma kanta gwamnatin najeriya ta sa kudade daga abin da ya kama daga miliyan biyar har zuwa miliyan hamsin a kan kansa to duk da haka dai ya yi shekaru kusan bakwai ko fiye da haka ma in ka hada da lokutan da shi yake taimaka mako yake jagorancin kungiyar bayan da aka kashe shi wanda ya kafa kungiyar wato Muhammad Yusuf to a takaice dai a irin wannan yanayi wanda ya yi shekaru haka da yawa yana jagorancin kungiya sai ya zan babu shi to za a samu matsaloli duk da yake akwai bayanai da ke nuna cewa ya yi tsari na abubuwan da za su biyo bayan babu shi to amma a tarihi in aka samu irin haka akan samu gwagwarmaya na shugabanci wanda kuma dole ne zai shafi ah, ƙungiyar. Eh, in aka samu shugaba wanda ya daɗe haka abu na biyu shine irin yadda ya gudanar da mulkinsa mutum ne wanda za a ce bai da tausayi kuma abin da ya samu gaba shi yake yi baya kula da yadda abin da yake yi din yake shafar waɗanda suke cikin ƙungiyar to a takaice dai irin wannan rashin tausayin a ɗayan ɓangaren ne ya jawo kusan za a ce ƙungiyar, kungiyar da kuma matsalolin da ya samu a ɗayan ɓangaren kuma shi ya sa wa'anda su suke da irin wa'annan ra'ayi nasa suka goyi bayansa to yanzu da babu shi za a duk da haka ɗin za a samu wannan bambancin ra'ayi na rashin yadda yake gudanar da kungiyar da rashin tausayi da yadda yake kashe-kashen jama'a in ba za muka iya muna iya tunawa dalilin da ita uwar kungiyar is ta ɗebe shi daga shugabancin kungiyar ai shine saboda wannan rashin tausayin da kuma yadda baya bambantawa tsakanin waɗanda babu ruwansu misali da ma wanda addini ya fito fili ya ce in ana yaƙi kar a taɓa su shi kuma sai ya kafa hujja da waɗansu ah, dalilai nasa na fahimta Eh, daga malamai wayanda suke da irin ra'ayi irin nasa ya ci gaba da haka to kaga yanzu da babu shi duk za a samu irin wannan bambanci na fahimtar na addini wanda kuma zai shafi kungiyar a takaice dai akwai yiwuwan kungiyar tasa ta ƙara darewa bayan da babu shi. Dr. kamar da muka bayyana a cikin shiri din kungiyar da ta sanar da hukuma a cikin faifin da aka fitar din an nuna wani mutum mai suna Bakura Madu wanda aka ce shi ne wato shugaban kungiyar Boko Haram din a halin yanzu. Me aka sani ne dangane da shi wannan Bakuran? Sannan ya ake ganin yadda makomar kungiyar ta kasance karkashin sa? To dan bayanan da muka sani dangane da shi Bakura Madu ba da yawa bane a kusan daga shekaru uku da suka shige aka fara ganin take-takensa a tsakanin tsakanin iyakar Najeriya da Nijar yana ta kai hare-hare kuma yawancin in lokutan da ya kai hare-haren barnan da yake barna ne mai yawa kuma yawanci yana nasara in ya kai hare-haren to a takaice dai yadda shi kan shekau din ya bai da tausayi kuma yake gudanar da ayyukan haka shi kansa ba kudin yake tafiyar da ayyukansa abu na biyu shine shekarunsa bayanai sun nuna cewa mutum ne mai karancin shekaru bai wuce abinda bayanai sun ce tsakanin shekara 22 zuwa shekara 24 abu na uku shine kasancewa cewa shi ma asalinsa kanuri ne daga nan borno din to a takaice dai wa'annan dalilin ne yasa wa'yan suke gani mai yiwa kila shi ne yake son ya karba ragaman mulki bayan mutuwan shi shekau din duk da yake akwai bayanai da ke nuna cewa a'a ya dai fitar da bayanan ne a madadin kungiyar da kuma um, har yanzu ba su nada wane ne zai banki kungiyar ba to a takaice dai an san sa uh, mutum ne wanda yake da kusan ra'ayi iri daya na shi abubakar shekau uh, abun da dai-dai ba a sani ba zuwa ga yanzu shine wani irin ilimi yake da shi na addini da kuma wani irin karbuwa zai samu daga ainihin kungiyoyin mabiya kungiyoyin uh, jawabin da ya fitar ya ba shi wannan damar yaya su mabiya ƙungiyar za su karɓi jawabin wannan kuma lokaci ne zai nuna ko zai iya jagoranci ko ba zai iya ba amma da ya takaici an san sa kuma mutum ne wanda yake da kusan ra'ayi iri daya na shi shekau. To dokta a bangaren gwamnati da sojoji ma dai mutuwar shekau me take nufi sannan yaya aka yi jami'an tsaro suka gaza wajen kashe shi tsawon waɗannan shekaru har sai da wasu da suka taso daga wani yanki na daban suka yi wannan aiki shin wannan ba gani kamar a matsayin gazawa kamar yadda wasu suke gani? lalle kasancewa gwamnati ta yi kusan shekara goma sha ɗaya zuwa sha biyu tana yaƙi da ƙungiyar jama'atul alisunal da wata jihad ya kasancewa kuma kamar yadda na yi jawabi da farko shi shekaru kusan za a ce ya fice a matsayinsa na shugaban ƙungiya wadda ke kirarin jihadi wanda ya fi daɗewa to kuma gashi gwamnati bata samu ta kawar da shi ba sai wata kungiya wadda take gwagwarmaya da tashi ita ce ta zo ta kawar da shi to lalle wannan kasawa ne gazawa ne daga su jami'an tsaro na najeriya kuma ba zai taimaka ma martabas ba yadda jama'a suke gani abu na biyu shine ne yadda ita kungiyar da ta kashe shidan ta taso daga yankin tafkin chadi har ta gangaro abin da ya kawo san bisa ba a tsayar da ita ba bayanan da muke samu an ce kusan mambobinta guda ɗari uku ne suka je horo a libya suka samu horo har suka dawo suka zo suka karfafa bangaren iswap din wadda suka je suka shiga sambisa har suka yi wannan gwagwarmayar to kaga akwai abin tambaya ya aka yi ita gwamnatin najeriya ba ta fahimci wannan ba ta tsayar da su ba ba ta kuma gama da su ba to har su yi irin wannan tafiyar daga yankin tafkin chadi har abin da ya kai bisa. a takaice dai akwai gazawa na tattara bayanai akwai gazawa na yunkurin kundin bala na sojoji da kuma gazawa na iko ma a kan misali wurare da ita najeriya take da iko da shi wanda kuma dukkan wannan ya kamata a duba gano me yasa haka ya faru sannan a magance shi abu na biyu shine idan muka diba aka ce misali mayaka ne na kungiyar iswap guda 300 da dan abu a kai suke wannan gwagwarmaya abin tambaya sai a ce to ai rundunar sojan najeriya karkashin wannan operation da take da shi na haɗin kai babu babu tana da akalla sojoji abin da ya kai kisan kusan dubu biyu ko abin da ya fi haka nan a karkashin wannan shi yunkuri da take yi sannan ka zo ka hada da sauran jami'an tsaro su sss da pol da 'yan sanda da sauransu to ya za a yi kungiya wadda iyakarta a ce 350 ko wani abu haka ko ma in ka hada duka uwar kungiyar ita swap din a bata dubu shidda ba ita ce za ta zo ta yi wannan yunkurin to amma ga sojoji na ana kashe kuɗi a kansu da sauran jami'an tsaro wanda kusan za a ce dubu uku sun kasa wannan to kaga lalle akwai gazawa akwai kuma bukatar a yi wannan tambayoyin a yi bincike a gano dalilan da yake hana ita rundunar sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro su yi shiga irin wannan dajin su tabbatar da cewa sun hana wayannan kungiyoyi walwala kuma sun kawar da su. To masu saurare ga shi mun ɗauko bayanai amma lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki. Insha Allahu a saduwa ta gaba za mu ɗora a kan inda muka tsaya da kuma dubi cikin batun haɗakar da aka ce an kula tsakanin Boko Haram da ƙungiyar Aswap ɗin don ganin yadda lamarin zai kasance. Amma kafin a madadin shi Dr. Kabiru Adamu shugaban kamfanin Bacon Consultants kana kuma masani harkokin tsaro a Najeriya da ya amsa mun tambayoyin mu a ni da na kasance da ku nake cewa ku zama lafiya sai kuma a mako na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shirin Afirka a yau kenan, to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka. barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita ga dauki Bauchi to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na akan taron da ya gudana a birnin Berlin na kasar Jamus akan siyasar kasar Libya muna addu'ar Allah ya kawo al'ummar kasar Libya zaman lafiya mai dorewa kuma muna fatan wannan taro zai cimma nasara domin kawo ƙarshen rikicin da ya kici ya cinyewa a kasar Libya da fatan Allah ya kawo mana dawwammamen zaman zaman lafiya a ƙasar libya da ma ƙasashen mu na afirka baki da na gode rediyo boh iran salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana hussein sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger eh, muna godiya matuka da irin damar da kuke bamu na mika sakonnin gaishe-gaishen mu sannan da bayyana ra'ayoyinmu a yanzu ma na shigo shirin ne domin bayyana ra'ayina ko in ce mika sakon domin gaisuwar ta'aziyya ga al'ummar kasar mu gabaki ɗaya musamman ma 'yan jihar maraɗi dangane da rasuwar mai martaba sarki alzaki da fatan allah ya gafarta masa allah kuma ya rahamshe shi sannan mu da muka yi karshe allah ya samu cika da imani assalamu alaikum tahiran mai musulunci sunana shugaba iliya mai kanti shayi garkin daura ina so ku bani dama in yi ɗaukaci kusa garin isaka audu giyayi ya kamata a ce wannan garin giyayi magajin da'irar da magaran ya taimaka musu da ruwan sha da makaranta kuma akwai babban tarki a nan garin isaka audu na giyayi ya kamata a kara tona shi domin su samu gurin noman rani a wannan guri saboda kaga babu ruwa wani lokacin ya damuna ma ta yi kalkaga suna zuwa suna ɗauko ruwan tarki kaga a lokacin na an ci gaba ina ma da ce an musu famfo ko rijiya a wannan kewaye to da fatan dai wannan magana ta ta kai ga magajin garin da'ira da magaran mai tausayin talakawa da jama'a shi allah taimake shi na gode Tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Radio VOH Hausa da ke zaune a Tehran babban birnin Iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu mai magana sun Madatai da mu jamhuriyar Nijar. A yau ina son ku ne dama in miƙa saƙon ta'aziyya ta zuwa ga al'ummar ƙasar Nijar gabaki ɗaya musamman ma al'ummar jihar Maradi a kan shi da aka samu na mai martaba sarkin katsinan maradi ali zaki to muna fatan allah ubangiji ya kara ma al'umma jure wani rashi shi kuma da ya riga ya ma allah ubangiji ya sa ya huta allah ya share kasa a goshin shi da ma sauran al'umma musulmi baki daya wanda suka riga mu allah ubangiji ya sa su huta don daraja annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam radio iran ku tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo suna sunana abdulaziz crazy daga da magaram a jamhuriyar niger abinda zan faɗi a nan shine a gaskiya magajin gari na da'irar garin da magaram yana yin aiki sosai da sosai ɗari bisa ɗari mun gani mun shaida aiki da ake na ya gadodi na garin da magaram da kewayenta a lokacin da muna ne kama ɗaya mu ce allah ubangiji ya taya shi ko kuma mu matalakawa mu kama mushi da hannu biyu To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubuce a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rai'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. haka suka tashi cike da farin ciki suka nufi gidan baba kamal sauran abokanan aikin naziru sosai suka taya farin cikin samun baban shi bayan sun gama komai aka musuluntar da samuel a nan ya yi wankan shiga musulunci naziru ya bashi kayan shi ya sa da aka tambaye shi wani suna yake so a sa mashi ya ce yana son a sa sunan habibullah sosai suka ji daɗin sunan da ya zaɓa ko ba komai ya yi oga habibu kara bayan sun gama naziru da alhaji suka tafi ana sai da ya yi kuka Babu kamal yana ƙara faɗa ma naziru akan kada ya wuce kwana biyu Naziru ya ce, sha Allah ba zan wuce ba, haka suka tafi cike da kewar juna. Da misalin karfe takwas na dare su ado suka shiga garin daura da motar shinkafa sosai suka ci kota saboda sun san abin da suka shirya a ranar da ƙyar suka kwace ma kwastam suna shigowa garin daura suka karya layin wayarsu dariya ado yayi yana faɗin mun sha tun da dare ya yi ina kake tunanin zamu nufa da wannan motar ka san dai ba za mu ɗauka hanyar kano a cikin daren nan ba shatima ya ce kawai mu wuce garinmu a can ne kawai zamu kwanta hankali kwance kuma kaga ya fi kusa babu wanda ya san garinmu ko neman mu aka tashi babu wanda zai yi tunanin muna can zuwa gobe sai mu wuce kano idan na je sai na faɗa min baba cewar kaya muka ɗauko dare ya yi muka biyo ta hanyar gida shine na ce mu shigo mu kwana ado ya ce shege shatima ka iya kawo shawara kawai mu harba can nan suka ɗauki hanyar katsina ado ya ce shikenan daga yau mun yi ban kwana da daura na so a ce muna nan su goga za su fito shatima ya ce ai ko ba yanzu ba wata rana za mu kawo masu ziyara suna cikin tafiya sun yi nisa sosai da daura ado ya ga kamar motar 'yan sanda tana bin su ado ya ce shatima na ga kamar motar 'yan sanda fa shatima ya ce ina ruwanmu da su ka san dai ba sa kama masu ɗaukar shinkafa kila wucewa suka aikin su za su yi kada ka nuna alamun kagansu ka ci gaba da tafiyarka kawai abin da su sani ba shine waɗannan 'yan sandan su suke bi domin a cikin abokanan da suke ɗauko shinkafa da su akwai wanda ya ji su lokacin da suke maganar za su gudu da kayan alhaji hakan ya sa ya riga su tahowa ya kira alhaji a waya ya faɗa mashi abin da ya ji dama kuma a lokacin wani da ya san su ya zo yana faɗa ma alhaji halinsu har yake faɗi me yasa alhaji ya yarda da su har ya ɗauke su aiki na alhaji ya faɗa mashi irin mutuncin da suka yi mashi kuma ya faɗa mashi ya daɗe da su ba su taɓa cutar shi ba sai mutum ya ce to kila sun canza hali suna cikin maganar aka kira alhaji a waya aka faɗa mashi nan take hankalin shi ya tashi domin kuɗi masu yawa ya ba su domin sun ce an kawo shinkafa da yawa To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin nan na dokokin zamantakewa. Dokokin zamantakewa. Bismillahir Rahmanir Rahim, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi tahirin. Jama'a masu waro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro na biye da mu a cikin wannan shiri mun kasance muna magana ne dangane da dokoki waɗanda suka shafi ƙasar kamaru kuma bayan mun fahimci yaya ƙasar kamaru take a shirin da ya gabata mun yi kokari wajen shiga mu binciko mu ga tushen dokokin wannan ƙasa daga ina ne wato maɓuɓɓugar dokokin ƙasar kamaru daga ina suke samo dokokinsu kuma suke aiwatar da su to a cikin shirin da ya gabata mun yi kokari mun yi bayani dangane da mafi girman abin da ƙasar kamaru ta dogara da shi wajen shiro dokokinsu wannan kuwa ba kuma bane illa abin da ake kiransa da turanci constitution wato kundin tsarin mulki kundin tsarin mulkin nan na kamaru mun lura da yadda ya samu wani canje-canje musamman kasantuwan kamaru akwai bangarori biyu bangare da ke amfani da yaren turanci da kuma bangaren da suke amfani da yaren faransanci to duk mun bi wannan mun ɗan yi tsokaci a kai to bayan constitution ko kuma kundin tsarin mulki wanda shine kololuwa wajen dukkan wasu dokoki da wannan kasa za ta iya samo maɓuɓɓuga na wannan doka to sai kuma wani abu na biyu wanda shine ake kira da legislation legislation din a turanci abinda ake nufi da shi shine cewa dangane da wani abu wanda shi constitution din na tsarin kundin tsarin mulkin nan shine ya ba wa zababbun 'yan majalisa na ƙasar kamaru dama a cikin wannan constitution aka ba su dama cewa su 'yan majalisa suna da wani ƙarfin da za su iya kafa dokoki wato su kirkiro dokoki waɗannan dokoki kuma lallai za su iya kirkiro da su bisa abin da yake rubuce a tsarin mulki din ko kuma tsarin kundin tsarin mulkin kasar idan muka duba wato kamar doka ko kuma article na 26 a wannan tsarin kundin tsarin mulki na ainihin kamaru to ya ba da waɗannan dokoki ya ba da wannan dama ga 'yan majalisar ƙasar kamar su tsara dokoki su kuma kafa dokoki da za su dace wajen tsara tafi da al'amura na ƙasar kamaru baki ɗayanta to kenan ɗaya daga cikin mafi girman abin da aka dogara da shi haka ma za mu samu a cikin tsarin kundin tsarin mulkin kamaru a cikin na 26 har na 27 cewa lallai dukkan al'amura waɗanda suka shafi wani ƙarfi da wannan 'yan majalisa suke da shi a ƙarƙashin dokokin wannan ƙasa to za su iya fito da wasu dokoki da za a yi amfani da su a cikin ƙasar baki ɗayanta to wannan wato za ka iya cewa abu ne wanda yake tabbatacce kamar sauran ƙasashe ne domin 'yan majalisa da ake zaben su a tura su su tafi cikin majalisa dama mafi girman abin da suke shine tsara dokoki to wannan shi ma yana daga cikin wani abu da zaka iya cewa a tushe na biyu a wannan ƙasa ta kamaru wanda wannan yake daga cikin tushen da suke ciro dokokin ƙasar baki ɗaya bayan abin da yake na constitution to kaga kenan zaka iya cewa abin yana tafiya ne ɗaya bayan ɗaya mafi kololuwa shine kundin tsarin mulki wanda ake cewa constitution abu na biyu wajen fito da dokokin kasar kamaru shine wannan kamar yadda muka yi bayani abin da ya shafi dokoki da 'yan majalisa suke fitowa da su ko suke kafa su to waɗannan duk suna daga ciki abu na uku wanda shi ma zaka iya ainihin fahimtar mutum zai iya fahimtar muhimmancinsa shine abin da a turanci ake cewa da shi judicial president wannan judicial president dinnan abu ne wanda yake wani hukunci da wata kotu ta taba yankewa a da kotuna sun taba sun yanke hukunci akan wani abu to irin wannan sauran kotuna na ƙasa in wani abu shi wannan ya bujiro musu to sai su ɗauko irin wannan hukunci da aka taɓa yankewa waɗanda kotuna manya suka taɓa yankewa sai su amfani da wannan su ma su yanke shigen wannan hukunci ɗin to irin wannan shi ma sai ya zama na ɗaya daga cikin maɓuɓɓuga na doka a ƙasar kamaru kuma yadda wannan akwai shi a ƙasashe daban-daban misali ma ya fi ƙarfi a ƙasashen da suke renon ingila to amma ƙasar kamaru da yake ɓangarori biyu ne suka yi ta misali ta bangaren dokoki ma akwai bangaren arewacin kasar da suke gino akan al'amura na wato dokokin ingila da na ingila ne sai kuma bangaren a kudanci da suke akan abubuwa na faransa din nan to irin wannan tsarin da ake bi sai zama akwai bambanci tsakanin bangaren da ya shafi rainon ingila da kuma bangaren da ake amfani da yaren turanci din eh, yaren faransanci din akwai bambanci me bambancin bambanci shine cewa a dai kasar gaba ɗaya an yarda da wannan tsari na judicial president yi eh, amfani to amma ishu din shine cewa idan ka zo bangaren da ake kira anglophone din nan wanda nan ne mafi yawa ake amfani da yaren turanci to wannan ya fi ƙarfi a gurin kuma an fi aiwatar da shi yadda ya kamata fiye da wancan bangaren na faransa wanda yake renon faransa ne kuma ana amfani da yaren faransanci amma duk da haka kotuna na ƙasar duk gaba ɗaya suna amfani da wannan ɗin a matsayin tushe ne na dokokin ƙasar kamaru baki ɗayanta ba tare da bambanci ba sai dai kamar yadda na faɗa dama shi wannan abu ya fi ƙarfi a wani tsarin tafi da al'amura na dokoki na kasashen ingila na kasar ingila ko kuma kotunan kasar ingila dama asalin abun yana da alaka ne da kwamallo wanda kwamallo din nan kuma mafi yawa ta fi karfi dama a cikin tsarin dokoki na ingila ne to kuma tun da wannan bangare na arewacin kamaru su ma sun ginu ne akan wannan duk da dama ita ingila ce ta kasance ta mallake su to sai zamana yin amfani da wannan tsarin na doka ya fi karfi a wannan bangare na arewacin kamar gurin da ake amfani da yaren ainihin turanci amma ba yana nufin cewa su bangaren da ake amfani da yaren faransanci sun ba su amfani da shi ba suna amfani da shi tunda abu ne wanda yake na haɗaka na ƙasar baki ɗaya za ka iya cewa wannan yana daga cikin maɓuɓɓuga tushe na dokokin ƙasar kamaru ba tare da an bambance ba duk da cewa wannan bangaren an fi ƙarfi fi ƙarfi an fi amfani da shi fiye da can wannan ba wani matsala kai to abu na ƙarshe wanda za ka iya fahimta ko kuma mutum zai iya fahimta cewa shi ma yana daga cikin wani abu na maɓuɓɓugar dokoki a ƙasar kamaru tushen samun doka a ƙasar kamaru bayan wa'annan abubuwan da muka bayyana shine abin da ake ci masa customary law customary law ɗin dokoki ne waɗanda suka zama an samar da su an saba da su tun ma kafin shigowa 'yan mulkin mallaka ƙasar kamaru dokoki ne da aka taso a kansu bisa al'adu na gurare daban-daban na wannan ƙasa al'adu na al'umman wannan ƙasa ɗin ba yana nufin cewa dokoki sai bayan 'yan mulkin mallaka sun zo cikin ƙasar sannan aka fara samun doka ba a'a dama can suna da wani tsarinsu da suke bi a kowane nahiya ƙauye ne a ina ne a birane a sauransu tun kafin 'yan mulkin mallaka su shigo wannan ƙasa ta kamaru to suna da dokokinsu na tun azal da suka gada iyaye da kakanni to wannan dokokin har yanzu su ma sun zama daga cikin dokoki da ake amfani da su ko kuma wasu abubuwa da suka zama tushe maɓuɓɓuga na ciro doka al'amuran da suka ginu kan ta'adu al'adu da abin da aka saba da shi tun fil azal wato tun uh, kaka da kakanni waɗannan za ka iya lura da cewa su ƙasar kamaru wato za ka ga a cikin al'amura nasu tsarinsu su suma ya ba su wannan damar ne tun wannan lokaci wanda za ka iya cewa aka samar da wannan ƙasa ta kamaru aka haɗe ta sannan mafi girman dokar da ko kuma maɓaɓɓuga ta doka irin wannan akwai wadda ake kira islamic law din nan wato kamar wasu abubuwa ne na dokokin musulunci tunda akwai musulmai da yawa a kasar kamaru kuma suna biyin wasu dokoki nasu waɗanda suke suna tafiya bisa al'amura na shari'a to wannan sai su ƙasar da suka zo suka tantance maɓuɓɓugan samo dokoki ba su yarda wannan ɓangare ba sai suka ɗau hatta wannan dokoki na addini na musulunci sai suka sa su a ƙarƙashin dokoki na al'ada su ma sai suka sa su a ƙarƙashin customary law suke bi da suke amfani da su to gaskiya a cikin ƙasar kamaru irin waɗannan dokoki sun fi ƙarfi a ƙauyuka duk da cewa akwai waɗanda ma an daina amfani da su amma dai sun fi karfi a ƙauyuka sun kuma amma misali ma dokokin da suka shafi musulunci kusan a arewacin ƙasar kamaru ana amfani da su ko ina kuma ana amfani da su saboda sun kasance wani ɓangare na rayuwar mutane kuma ana bin su ana kuma ɗabbaƙa su kuma har gobe wannan dokoki da ake kira na customary law dinnan suna nan sun zama wani bangare mai karfin gaske da ake ciro dokokin kasar kamaru daga gare su saboda haka a takaice waɗannan da muka ambata duk gaba su ne suka ginu suka ginu suka taru suka yi abin da ake kira mababbuga ko kuma tushe na dokoki a ƙasar kamaru na fata insha Allah waɗannan abubuwa sun iya warware mana mu fahimci yaya mabubuga ko kuma guraren da ake ciro dokoki suke a ƙasar kamaru to amma anan za mu tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin Shirin dokokin zamantakewa kenan tun kuma ga shirin muna ƙarshe shirin duniyar mu a yau. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na duniya tare da yin bita a kan su da yin fashin baki dangane da yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban. A yau shirin namu da yaddar Allah zai dubi ne akan batun mutuwar wata fitacciyar mai rajin kare haƙƙoƙin 'yan adam 'yar asalin ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa wadda ta rasa ransa a cikin wani yanayi da ake nuna shakku a kansa a kusa da birnin london na ƙasar birtaniya wanda kuma za mu ji yadda masana suke kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban shirin zai dubi akan mutuwar wannan fitacciyar mai rajin kare haƙƙin bil'adama mai suna ala al-siddiq da kuma irin rawar da ta taka a bangarori daban-daban na kalubalantar salon mulki na mulkiya da kama karya a cikin kasashen larabawa sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin a ranar asabar ta makon da ya gabata wato 19 ga wannan wata na yuni da muke cike ne Allah as-siddiq fitaccen mai rajin kare haƙƙin bil'adama musamman a ƙasashen larabawa ta rasa sakamakon wani haɗarin mota wanda ya wakana a kusa da birnin london na ƙasar birtaniya wannan haɗari dai ya faru ne a daidai lokacin da ala take tafiya a cikin mota tare da wasu daga cikin ƙawayenta a lokacin da wata motar ta daban ta zo wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar ta a nan take da kuma jikkatar ƙawayen nata da suke cikin motar tare da ita masana da dama dai waɗanda suke bin diddigin wannan lamari dai suna nuna shakku matuƙa dangane da yadda lamarin ya faru musamman ma dai kasantuwar ala ta shahara matuƙa wajen sukar salon mulki da siyasa irin ta ƙasashen larabawa musamman ma ƙasashen larabawan yankin tekun fasha inda take bayyana mulki a irin waɗannan ƙasashe da cewa mulki ne na kama karya da zalunci da kuma danniya kasantuwar cewa ita kanta ta fito ne daga wannan yanki ala ta kasance mai tasiri matuka a tsakanin matasa na larabawa musamman ma dai waɗanda suke bin kafafen sada zumunta inda take fitar da bayanai lokaci zuwa lokaci da hakan ya haɗa da rubutattun bayanai da kuma bayanai waɗanda take ɗauka a faifan bidiyo game da kuma bayanai waɗanda take ɗauka sautin su tana watsawa a shafukan zumunta da kuma shafuka na yanar gizo sakamakon irin maganganu da take yi waɗanda suke bakanta rayukan sarakuna da shugabanni na ƙasashen laraban yankin tekun fasha wannan ya sanya da dama daga cikin masu bin diddigin lamura suke shakku akan yadda mutuwar tata ta kasance musamman ma ganin cewa yadda jami'an leƙen asiri na ƙasashen larabawan suke bin diddiginta kuma take bayyana cewa a kowane lokaci rayuwarta tana cikin haɗari ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a cike da wajen ƙasar burtaniya suna ci gaba da yin kira ga gwamnatin ƙasar burtaniya da ta ɗauki matakin gaggawa na gudanar da bincike na gaske dangane da musabbabin mutuwar ala asidik baya ga kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun sha alwashin cewa za su ci gaba da bin diddigin wannan lamari har sai an tabbatar da gaskiyar na abin da ya faru dangane da mutuwar ala da dama daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasar ta burtaniya da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun fitar da bayanai daban-daban waɗanda suka mika su a rubuce ga gwamnatin ƙasar burtaniya yayin da kuma wasu daga cikin irin waɗannan wasiƙu da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka rubuta an mika su ne kai tsaye ga majalisar dokokin ƙasar ta burtaniya wasu kuma ga ofishin firaministan ƙasar ta burtaniya boris johnson mahaifin ala muhammad as ɗaya ne daga cikin fitattun masu fafutuka a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa wanda hakan ne sanya mahukuntan ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka kame shi tun kimanin shekaru tara da suka gabata wato a cikin shekara ta da goma sha biyu. wanda kuma tun daga wancan lokaci yana tsare a hannun mahukuntan ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa baya ga muhammad ala mahukuntan haɗaɗɗe dolar larabawa sun kama wasu daga cikin 'ya'yansa waɗanda su ma yanzu haka suke tsare da su wato 'yan uwan ala kenan wanda kuma ala sadiq ta samu damar ficewa daga ƙasar haɗaɗɗe dolar larabawan ta barauniyar hanya inda ta shiga ƙasar qatar bayan wani ɗan lokaci mahukuntan haɗaɗɗe dolar larabawa sun buƙaci gwamnatin ƙasar qatar da ta miƙa masu ala sadiq amma gwamnatin haɗaɗɗe dolar larabawan ba ta samu nasara hakan ba domin kuwa gwamnatin ƙasar qatar ta amincewa da bukatar mika ala ga mahukuntan na haɗaɗɗe daular larabawa daga bisani ala ta samu mafaka ta siyasa daga gwamnatin ƙasar birtaniya daga lokacin ne kuma ta bar birnin doha na ƙasar qatar zuwa birnin london na ƙasar birtaniya inda ta ci gaba da zama da kuma rayuwa a birnin bayan komawarta ƙasar birtaniya ala ta ci gaba da gudanar da harkokinta na fafutukar kare haƙƙoƙin 'yan adam musamman ma dai a cikin ƙasashen larabawa na yankin tekun fasha ta kafa wata kungiya ta kare haƙƙin bil'adama a birnin london wadda take gudanar da ayyukanta a cikin birnin da kuma wasu birane na ƙasar burtaniya baya ga hukuma ala tana gudanar da harkoki a shafukan yanar gizo da sauran shafuka na zumunta wanda sakamakon hakan ne ala ɗin ta bayyana cewa jami'an leƙen asiri musamman na ƙasashen haɗaɗɗe daular larabawa da kuma ƙasar saudiya suna bin diddigin lamarinta sau da ƙafa kuma kowane lokaci rayuwarta tana cikin hadari domin kuwa za ta iya rasa ranta a duk lokacin da suka samu dama a kanta. faro wannan lamari ne ya sanya wasu da dama suke ganin cewa abin da ya faru da ala abu ne wanda ya kama da abin da ya faru da ɗan jaridar ƙasar saudiya jamal khashoggi wanda jami'an hukumar tsaro ta cikin gida ta ƙasar saudiya ɗin suka kashe shi a ofishin jikadancin ƙasar saudiya da ke birnin istanbul na ƙasar turkiya a cikin watan oktoban shekara ta 2018 wanda shi ma irin matakin da ya ɗauka na sukar salon siyasa da kuma salon mulki na yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman wannan ya sanya rayuwarsa a cikin haɗari kamar yadda shi da kansa isha furta hakan wanda kuma da ƙarshe jami'an hukumar leƙen asiri ta ƙasar saudiya ne suka yi ajalinsa a ƙasar Turkiyya? wani daga cikin masu fafutuka da kuma rajin kare haƙoƙin 'yan adam ɗan ƙasar saudiya umar bin abdulaziz zahrani wanda yake zaune a ƙasashen ƙetare ya sanar da cewa abin da ya faru da ala abu ne wanda yake da sa shi shakku matuƙa domin kuwa bayan faruwar lamarin sun ɗauki wayar salula da ala take amfani da ita wanda masana akan harkoki na kere-kere na zamani suka yi bincike akan wayar salular tata wanda kuma aka gano cewa a daidai lokacin da wannan hadari ya faru wanda ya sanadiyar mutuwarta a daidai wannan lokacin wani kamfani na isra'ila ya shiga a cikin waya ɗin ya gudanar da wasu ayyuka tare da ɗaukar wasu bayanai wanda kuma daga bisani aka tabbatar da cewa wannan kamfani yana aiki tare da gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawan wanda ake ganin cewa shiga cikin wayar salula ta ala da kamfanin na isra'ila ya yi wanda yake aiki tare da haɗaɗɗiyar daular larabawa ba zai rasa nasaba da abin da ya faru da ita na haɗarin motar da ya yi sanadiyar mutuwar ta ba wanda hakan ne ya sanya wasu suke ganin cewa abin da ya faru da ita baya da bambanci da abin da ya faru da jamal kashogi a ƙasar turkiyya wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke faruwa yanzu haka akan masu rajin kare haƙƙin bil'adama na ƙasashen larabawa da suke zaune a ƙasashen ƙetare inda da dama daga cikin su suke bayyana irin barazana da suke fuskanta ta rayukansu kamar yadda a 'yan watannin da suka gabata ma wata mai rajin kare haƙƙin bil'adaman 'yar ƙasar saudiya da take zaune a birnin london ita ma ta rasa rayuwarta a cikin wani yanayi mai rudani wanda an kasa gane hakikanin musabbabin da tata har zuwa wannan lokaci a halin yanzu haka dai hukumomin kasar burtaniya sun bayyana cewa sun dukufa wajen gudanar da bincike dangane da hakikanin abin da ya faru a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kuma bayan gano hakikanin lamarin da ya faru da ala za su yi wa duniya bayani sakamakon binciken nasu a masu lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole nan zamu ji alizamin shirin sai Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro ina ga da wannan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya. thank you Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.